Hausawa Top TV tashar al'umma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Gobara ta tashi a jihar Kano a wani gidan mai inda ta yi sanadiyar mutane saba'in suka jikkata. Mai saurare gyara zama domin jin cikakken wannan rahoto da muke ɗauke da shi a halin yanzu. Amma kafin nan da Allah dangwala mana alamar subscribing sannan ka danna kararrawa idan baka taɓa yin hakan ba. domin haka ne zai ringa baka damar samun labaranmu da bidiyoyinmu a koyaushe da zarar mun dora ga cikakken rahoton hukumomi a jihar kano da ke arewacin najeriya sun tabbatar da jikkatar mutane da yawa a wata gobara da ta faru a wani gidan mai da ke unguwar sharaɗa a jihar kano cikin wata tattaunawa da manema labarai kwamishinan ayyuka ne na jihar alhaji garba idris unguwar ne ya tabbatar da faruwar lamarin yana cewa laifin na mahukunta gidan man ne kowa ya sani doka ta haramta sauke mai da tsakar rana musamman a irin wannan yanayi da kano ke ciki na matsanancin zafi wanda kuma haka ne ya yi sanadiyar tashin wannan gobara wannan gobara ta ritsa da mutum 43 na gari sai kuma jami'anmu guda takwas da suka je aikin kashe gobarar waɗanda bayan an kashe ta farko wani ma'aikacin gidan man ya buɗe wani tanki gobara ta biyu ta ƙara tashi ta ritsa da su in ji kwamishinan ayyuka na jihar kanan sai dai rahotanni na cewa adadin waɗanda suka jikkata ya zarce wanda hukumomin suka zayyana da yake kan babbar hanyarsa da yake gidan man yana kan babban hanya ne lamarin ya ritsa da mutane da yawa da ke kan hanyar su ta zuwa inda za su tafi sai kuma 'yan kallo da suka cika gidan man inda gobarar ta faru an dai ta kwashe mutane ana karasawa da su babban asibitin murtala da ke tsakiyar birnin kano ɗaya daga cikin waɗanda suka tsira daga gobarar da yake kwance a asibitin na mutala ya shaidawa gidan rediyo freedom cewa yana cikin a daidaita sahu zai tafi unguwa kawai sai ya ji kamar an kwara masa wani abu a bayansa inda ya ce bayansa da mazaunansa da bayan hannuwansa duka sun ƙone, tafin kafafuwansa ma duk sun ƙone, in ji wanda gobarar tarsa da shi shi ko wani musubahu rabi'u yaro da ke unguwar sharaɗa rinji cewa ya yi ya dawo daga leburanci ne sai ya ji ƙarar fashewar abu kan yana ankara kai wato kan ya ankara wutarsa ta cin masa inda ta ƙona ƙafafuwansa da kansa da kuma yiwuwansa wata mata da aka kirata domin ta zo wajen ɗanta da abin ya ritsa da shi ta ce ta ɗauki hanya za ta ƙaramar hukumar rano kawai aka sanar da aka sanar mata da cewa wannan iftila'i ya afkawa waɗannan mutane hadda ɗanta ne yake ɗaukar nauyinmu da aka kira ni na ɗauka ƙonewa kaɗan ce amma daga baya na ga ya ƙone sosai ko magana baya iya yi in ji matar Nura Abdulkadir mai gida shine jami'in yada labarai na hukumar kashe gobara na tarayyar reshen jihar Kano ya ce suna bincike domin su tabbatar da musabbabin wannan gobara domin kiyaye ƙara faruwarta a nan gaba. Da fatan Allah Ubangiji waɗanda suka jikkata a wannan gobara Allah Ubangiji ya ba su lafiya waɗanda kuma abin ya ritsa da su Allah Ubangiji ya sa in tamu ta zo macika da kyau da imani ku ci gaba da sauraron wannan tasha tamu mai kama ku labarai da dumudumin sa